Música cegar, tenta cegar, ah, tenta cegar, oh, oh, cegar. mara gaskiya ko a ruwa yake zaya jiki ciki da gaskiya kaifin wuka tsoronsa yake binta siga mariniyar Allah kike binta siga oh, oh, oh binta siga da shi mara gaskiya ko a ruwa yake zaya jiki ciki da gaskiya kaifin muka tsoronsa yake amma yau sai baba ta gani ko me kake nufi kana nufin yau din ma ba zan kwana a gida ba ko gidan akwai matsala ne babu wata matsala tunda har ka buƙaci haka tabbas yau ba ni ba kwana a gida wa me yasa duk maganar da na zo miki da ita ba kya mun musu saboda ina matuƙar ƙaunar ka kuma kana min duk abin da nake so <laughs> mun ta siga bangon sukari kowa ya raɓe ki dole ya sha zaki wannan haka yake amma ai kai ne sirrin zaƙin nawa binta cakwai Allah Allah dan agaji ya ga jalaf in ya galla sai ya ce Allah to in dai kaga abu mai kyau to sai dai ka ji mutum ya ce Allah gaskiya kina da kyau ta aikin maɗi bin ta masu abin da abin labai Allah ƙara lafiya ya labai labai barka zuwa barka yawa jan zaki maganin bakaken shanu ka zuwa dai mutum ba sai dai Allah Amin wa alaikum salam. Ina take Alaikum salam. Bismillah. da suwa. Makkatu. mai kazar kazar a filin daga. Hajiya ta lahaji. <laughs> Godiya nake. Ni ma na gode. Ga mukullin nan. ka shigo min da motar saboda ba na jin ƙarfi ta. Doron kai dade. Dare inuwar Allah masu ya sha maki ya sha. Sannu ka dai. Sannu ka dai. Eh. Sanda su. Yau sannu. Dawo lafiya. Lafiya lau. Ni mun murwan sanyi. Rana. Wallahi. Wallahi. Maza a ni mun murwan sanyi. wani yarinya na maganta ba ina ta shiga ne biki ta tafi what ta tafi gidan biki amma biki gayan ba ko awaya ba za ki kira na ki sanar da ni za ta je biki ba kai alaji kenan ni ban san me yasa kake son ka dinga dima kanka ba wallahi ba ka da wani abu sai dai maganar yarinyar nan duk sai ka baka rikici ka da hankalinka akan maganar binta eh idan ban dau zafi akan ta ba akan akan wa zan dau zafi Ka ah. ba dan Allah da annabi bikin nan ba ita kadai ta tafi bikin nan ba ita da kawayenta ne to wallahi duk abin da ya faru da ita ina tabbatar miki da cewa ke zan rike kamar yaya kwarai kuwa ban gane ba kamar yaya a kaina abin da kika ji na faɗa to yana kuma ka rike baka tsaya zan ɗauko maka abinci kuma ba na bukatar abinci ki ci abincin ki cinye ke kaɗai ya za haka ba zan ci ba to lalle mutumin nan kana wulakanci wallahi ya ba shakka karkaci ci na ba almajirai su ci ni na ce ta tafi na yarinya na ne bata dawo ba bata dawo ba kuma amma biki kira ta kin take ciki ba to alhaji ai ba wanda to alhaji na lura kawai kina yi wa yarinya nan rikon sakai na kashi ne da maki kika bi ta ba haba alhaji haba dan Allah dan annabi alhaji zaka dinga gaggaya min irin wannan magana dan ban haihu da kai ba yarinya nan tun tana kankanwa nake rike da ita a gidan nan baka ce ne ba ta rika sakai na kashi ba sai yanzu haka ne mana idan fitsari abin banza ne ka za ta yi ba na fuskance ka kwanan akan yarinya nan duk magana ta fito baka sai ka yaba ni ita akan me kwarai kuwa kuma haka zan ci gaba da yi idan kina so mu zauna lafiyar ki a gidan nan to ina tabbatar miki da cewa ki kiyaye zaman ki da binta dan binta ita ce komai a rayuwata ba shakka lallai a baki amanar ya ki rike ki kasa rike kuma sannan ki ce ba za a yi magana ba ka fa fara kiran ka da ɗanka bi. saboda me saboda duk inda nake a ganka ka duba fa ka ga har gidan ƙawata ka biyo ne kina jina ni ba zan iya jurin na dau tsawon lokaci ba tare da na ganki ba shi isa dole na biyo ki nan gura kai dai ka faɗi gaskiya ba ni ka biyo ba buƙatar ka kake bi kake so ka juya magana amma dai kin san ina son ki ko ba haka nake nufi ba idan babu soyayya a tsakaninmu ba za mu taɓa zama a inuwa ɗaya ba oke kin yadda kenan da magana ta ko zan iya yadda amma buƙatar ka tarin jayi son ganin da kake mu baki da dama sai ka ce ba mu bi muke aikata laifukan ba hmm. zance na ya fito na san firan nan ma akan kaya kake ni? bari in fito mu tafi to amma idan mun fito ina za mu je ba sai kin yi ba ki kwantar da hankali kin ganni nan kin ga gari ana rana gashi kuma a gaje nake yanzu ku shiga ku fito mu je mu samu hotel babban hotel mu je mu kama babban ɗaki mai suyi mu yi wanka mu shakata mu duk abin da ya dace shiga ki fito da ita kenan ina zuwa Yau yan mata assalamu alaikum za a yi war uba kenan binta na ce ki tashi ki shirya mu tafi in shirya kuma mu tafi ina mu fita mu ga gari mu na mu wata safiya kenan yau kuma farki kike na bi yawo ko kaɗan Kawai ina so ne in ga kin canza, ki zama 'yar zamani ki ji daɗin duniya. Ni kama ai ba zan taɓa canza ba Safiya. Ba na ƙaunar irin rayuwar da kika sa kanki. Rayuwa ce mara bullewa, domin kuwa akwai ranar nadama. A matsayina na ƙawarki, a koda yaushe ba zan fasa faɗa miki gaskiya ba. Daɗi na da ke da an fara magana jin daɗin duniya sai ki ɗauko wani wa'azi. Saboda ina ƙaunar ki ne Safiya, shi ya sanya nake faɗa miki gaskiya. Da tuntuni na fita sha'aninki. To ni zan tafi. mu je ku gaisa da Hassan domin tun da ya dawo yake tambayar ki. Gaskiya Safiya ki yi haƙuri. Ba na son idanuwa na suna haɗuwa da irin wa'annan samarin naki. A koda yaushe ina roƙon Allah ya mun tsari da su. Kai Binta. To shikenan sai na da Bingata siga bingata aikin afo maɗi binga ta. salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum hajiya tuni wayo Allah na lafiya sanda zuwa hajiya yanzu fi sabilillahi hajiya wannan daula da kike ciki amma ki zauna ki shiga tunani har kin tafi ma ba kya sanin ma me yake faruwa na yi sallama ya kai su uku duk baki san ma me nake yi ba ke dai ga mutum kawai ai ni in ni ce nake cikin wannan daular taki wallahi ba zan zauna ina wannan tunanin ba kuma ko da bana cikin wannan daular taki bana yin irin wannan tunanin mai zurfi haka duk da dai wata illa da walakin kin san kallon kitse ake rogo idan kana cikin wadata ko kana cikin rufin asiri ba hango maka wata matsala kwata-kwata a rayuwarka ba ni na sha insha Allah illa in azgaza miki inda mafita mu samu mafita maganar nan ce ta guda ɗaya wai maganar binta Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Hajiya ina Lafiya lau, ya gida. Sannu ko? Sannu guntoci. Sannu. Hajiya Talatu. Am Hajiya Atini. Ba laifin yarinyar nan bane barki ji in gaya miki. Laifin mahaifinta da yake tsananin nuna mata so wanda ya wuce gona da iri. bari ki jin in gaya miki hajiya ni fa babu wani namiji da ya isa ya dinga wulakanta ni akan 'ya'yansa wai dan ni ban haihu a cikin gidansa ba to ya zan yi kaman yaya zaki hmm? kaman yaya zaki to ki zauna kallon ruwa kwaɗo ya miki kafa idan kika sake wallahi binta sai ta kore ki daga cikin gidan nan ah <laughs> wallahi ina miki hajiya irin san irin sanda nake wa yarinyar na miki duk ya fita ya sani min ya fita daga raina saboda masifan mahaifinta ba ni da wata matsala rayuwata ba ni da wata damuwa sai ta yarinyar nan banta ban da wata mafita mafita ai ku ke kike da mafita barin gaya miki kin san hausa suna cewa kashe makashinka kafin shi ya kashe ka to me mafitar ai ku kin same ta ke kike da mafita akwai ta ta wace hanya ke ganin haka zai yi ni farki in gaya miki hajiya na daɗe ina neman wannan hanyar wannan hanyar ita nake so abi ko ta halin kaka kin ma same ta hajiya kwantar da hankalinki za mu raba alhaji da shi da binta shine kaɗai mafitanmu kwarai da gaske ta siga aikin gafa maɗi bingata. Kira hajiya. Wannan. aikin gafa maɗi raba soyayya tsakanin binta da mahaifinta kamar raba ruhi ne da gangar jiki don tsakaninsu akwai soyayya mai matuƙar ƙarfi Allah ne kuma kaɗai ke iya haka akwai soyayya mai ƙarfi wadda ɓamɓare ta a zuciyarsa jidali ne to yanzu malam menene mafita a wannan al'amarin mafita ɗaya ce ta bar duniya idan babu ɗaya tsakaninsu soyayya ta ƙare a'a gaskiya ba na son harshe kowa to ya kuke so a yi yanzu dai malam kai tun da masani ne ka ba mu shawara me ya kamata za a yi dan Allah dan annabi malam ni dai sauki kawai nake so na samu a gida a gidana na samu sauki kawai a gidana gaskiya akwai mafita guda daya za mu yi abin da binta za ta fita daga ran mahaifinta ma'ana za mu haɗa ta da aljan aljan da zai rinka sa ta yawo tana bin maza shikenan shikenan malam hakan ma yayi kin ga kin ga fatsan da ake miki hajiya a wulakanta ki a ci mutuncin ki wallahi ki amince da maganar nan da malam ya faɗa shawara nan tashi ai gaskiya ce ki amince duk uba na gari baya son ganin yarsa tana yawo tana fara yawo san da yake mata zai fara raguwa daga nan ya fara tsananta ki amince da maganar nan hajiya to shikenan na amince na amince malam ai duk abin da za a yi shi mara gaskiya ko a ruwa yake za ya jike za mu haɗa ta da aljani sakalu ciki da gaskiya kaifin muka tsoronsa yake binta siga mariniyar Allah kike binta ko eh warai za mu haɗa ta aljani sakalu sakalu shi ke nan malam wallahi ta je can ta watse ta yi duk abin da za ta yi ma ta je ta yi ta yi tsakanin ta can ita da baban nata ya tsane ta mu haka muke so ai burin mu ya cika koko sosai ma sosai ma ta bingata bingata siga bingata bingata siga bingata aikin afo maɗi bingata siga bingata bingata siga bingata bingata siga bingata aikin afo maɗi bingata ta siga bingata bingata siga bingata bingata siga aikin afo maɗi bingata Bingata siga bingata bingata siga bingata bingata siga bingata aikin gafo maɗi bingata bintu ba ta dawo ba kuma amma bikira cikin jahalin take ciki ba inna lillahi salamu alaikum abba lafiya kuwa kalau ka ga wani abun ne idan ban dau zafi akan ta ba akan wa zan dau zafi ita da kawayenta ne ina tabbatar miki da cewa ke zan rike ban gane ba kamar yaya rai kuwa dan mutum ita ce ne a ai shiru ne da na ne gom saboda kar ta ta tsami Yaushe sharaban da mamanka ta kwana a cikin gidan nan akwai hukunci da na yanki amma na gaba bai ta nutsa a gida na riga na yanki kunci ba mu ga ta zama ba barin gaya miki zai samu sauki a naki ganin ko na tashi a tutar babu kenan a da duk baki fahimci haka ba sai yanzu an fara multimedia za mu hada ta da aljanu sabar suga Binta, ya na ganki nan zaune da wani katon banza haka da gemu guzu guzu Malam kan kadai kuwa, wace ce Binta? Binta baki gane ni bane? Kwata-kwata bata san shi ba. Binta ce mata ta gata na ganta da wannan mutum. ya ma ta kaza ce bata gane ka ba to binta ce ga ta a zaure wanda ko kayan jikinta ka kasa shaida ka ba gashi din na zagaye gidan nan ba ta nan to ni ya haka za ta kasance da ni fi sabilillahi binta suga ka duba ka ga har gidan kawata ka biyo ni ni ba zan iya jurin na dau tsawon lokaci ba tare da na ganki ba ba ni ka biyo ba bukatar ka kake bi kake so ka juya magana ko ranar nadama ke biki ishe ni magana ba haka ne mana hajiya ne wayo Allah na lafiya wai kana nufin har yanzu a kwance kake baka rantsa ba kin san babu baccin da zai iya sace ni saboda kaguwa na mutsu na mai da mugun yawuna ni na zaci ma kai fushi waye zai yi fushi da binta siga in the line of duty there is no return ni zakai waka wani irin rufin asiri ne ba maka ba Ko kina da asiri da zaki rufa mishi asiri ne there is no tranquility of the quintist binta suga wani kam saurin me kake yi haka wallahi ji nake a jikina kamar dubin mu ta cika kama ni za'a yi <sighs> gaskiya kafiya tsoro dole in guji abin da zai kawo mana matsala ni fa gaskiya in dai kana mun so irin wanda nake maka to kawai ka zauna yanzu ne kike so ai kawai ka zauna amma Allah ya sa kawai iyayenki da alkhairi da suka mai fa da suka haife ki mana Binta Suga, producer Kamsu Sumati, co-producer Aisar Ishak, executive producer Official Ibrahim, assistant director Kamsu Sumati. ban ga fitar ta ba kuma ni ban ga shigar ta ba kaɗan sa ido a gidan nan ko ya fara zargin wani yana shigowa cikin gidan nan ne ba wani magidanci da yana zaune a cikin gidansa kuma yin zargin wani zai shigo ya kwana ban gani ba kuma ban ji ba a haka tsarin mu yake durin tsido wala ba da umarni Hussein Ali Muhammad a nogulin ya shiga ciki me zaka yi ɗaki na na banki da abin da zan yi ko kin zo da ɗakin a gara ne ta siga Wannan shiri zai fara zuwa muku ne duk ranar Asabar a YouTube channel ɗinmu mai suna AKA Amfara misalin karfe 8 na dare.